وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 barka mu da sake saduwa a wannan majalisi na karanta littafin ar-risala na al-imam ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin indimi islamic trust a nan da nan maiduguri jihar borno yau mana sha ashirin da biyu ga watan juma'a da saniya shekara dubu da da da dari hudu arba'in ɗaya. bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da sha shida ga watan biyu shekarar 2020 a lissafin bature satin da ya gabata mun kammala abin da ya shafi wato abin ya shafi sallar gawa ma manya da kuma ƙananan yara babin da ke gaba shi ne babin azumi an gaba da sallah yanzu kuma za a shiga azumi kafin zakka ah, amma yau ba za mu samu damar karanta littafin risala ba da mun kai karshen bari kuma ba kuma bai tsaya bajen taba wani abu biyar so sati mai zuwa allah kai mu sai mu ci gaba daga babin azumi abinda ah, za mu yi sokaci a kai shi ne wato abubuwan da za su taimaka maka tsayawa kan tafarkin Allah al-istiqama ko kuma asibabu al wato gane gaskiya yana da wahala abinda ya fi shi wahala tsayawa a kan gaskiyar da kuma ci gaba da gaskiyar fahimtar suna yana tana da wahala abin da ya fi wahala tsayawa dawwama akan sunar ta yi mutum ya fahimci gaskiya ya ɗauki hanyar gaskiya ya fahimci sunna ya fara tafiyar sunna amma ya kauce to wani sai ya yi tafiya mai nisa zai kauce wani tun farko zai kauce to tsayawa akan wannan tafarki na gaskiya akan addini na gaskiya ba tare da kabucewa ba to yana da wahala da abubuwan da za su hana ka dawwama ci gaba da istikama ci gaba da daidaituwa suna da yawa to yana da muhimmanci musulmi ya san abubuwan da za su iya kawar da shi daga kan tafarki na gaskiya ya san da su ya doki mataki ya magance su tun ba haka ba kana cewa kana jin sunna ko kana bin addini daidai ko kana kan wato addinin musulunci a shi kai ka kauce ba ka sani ba kai ka kauce ba ka sani ba saboda haka yana da kyau mutum ya san waɗannan al'amura al dai ma'ana rashin karkata abu ya tsaya daidai ya miƙe ba karkata a takaice luzumu ta'atin lahi azza lizimtar ɗa'ar Allah kullum ka zamanto mai bin Allah wannan shine al-istiqama wannan shine abin da ayoyin Qur'ani da hadisai manzon Allah suka tabbatar innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wadanda suka ce Allah shine ubangijinmu abin bautanmu thumma sannan istaqamu suka tsaya akan rabbuna Allah nan ba su kauce ba haka yazo a hadisi hadisin Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi yace manzo Allah ka fada min a musulunci qawlan la as'alu anhu ahadan ba'da ka fada min wani zance wanda bazan tambayi wani ba bayan ka ya rasulullahi sai manzo Allah ya fada masa qul amantu billahi thumma istaqim daidai abinda Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu qul amantu billahi fastaqim kai imani da Allah sannan ka tsaya ka daidaita kada ka karkata to lizimtar ta'ar Allah ya shafi aikata wajibai sannan ya shafi baran abubuwan da Allah ya haramta ya shafi aikata na filfilu ya shafi baran makaruhari ya shafi nisantar shubuhohi ba za ka samu istikama ba sai idan kana nisantar abubuwan da suke shubuhat ba a san halal ne ba ko haram ba to kai wannan ka samu istikama matukar kana bin shubuha ai ba haramta ba ai ba haramta ba to wata ran za ka samu kanka mai تجمي ومن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام تولى شيء استقامة فكيا واجبي فقد انسان شعبوا ان الله حرمته فكيا ان لجل بلو ابو مو اندى اي كتاسو وحرام بني اما بأسو برنسو يا في الخير كبسو كنسان شبهات to ka samu istiqama Allah ta'ala ya sanya hanya maridiciya wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili to kaga Allah ya sanya tafarki madaidaici guda ɗaya to sai Allah sai kada ku bi ƙananan hanyoyi na halaka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya a cikin hadisin Abdullah dan Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato Abdullah dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zane dogo sai ce wannan shine tabarkin Allah sai kuma dama da wannan zane hagu da wannan zane yayi kananan zane ƙanana ga babban zane ya miƙe a gefen dama da gefen hagu na wani zane sai manzan ya ƙanana zane sai manzan Allah sabar Alaihi wasallam ke cewa a kan kowanne ƙaramin zane na gefe shaidan yana tsaye yana kiran mutane zuwa ga wannan hanya sai manzan Allah ya karanta وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي تغذى hanya na gaskiya babban zane da manzan Allah ya zane ko ya zana wanda shi ne tafarkin ajirin musulunci duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya shiga wannan layin hanya shi ta tafiya fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma'ana ka shi kan wannan layin kenan yanzu ka dora kafarka akan wannan mai layi sai mai rage yanzu sai mai tafiya in ka fara tafiya kan wannan layin nan baka kauce ba layi din nan zai kai ka har ga ina aljanna da kake la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ɗora tafar ka kan me wannan layi don ka soma tafiya to za ka fara tafiya idan baka kauce ba har ka kure sai ina sai gidan aljanna to amma manzan Allah ya ce layi din nan ba a bashi haka ba ko gini gefe gefen dama da gefen hagu akwai ƙananan layuka ba layi ɗaya ba ne ƙananan layuka da yawa to kana fara tafiya step biyu uku akwai hanya dama da kai akwai hanya hagu da kai kuma kan kowace hanya kowane zane ɗan yana tsaye kana fara tafiya zai kira zai kira wani yana tafiya shaɗin sai ya kira shi ya sa shi ko ya daura shi akan hanyar shirka daga nan ya saki layi ya saki layi shi gina an kira shi an hada shi da shirka shaɗin ya hada shi da shirka wani yana tafiya shaɗin ya kira shi ya hada shi da harkar mata sai zina wani kuma yana tafiya sai shaɗin kira shi ya ɗora shi akan hanyar cin amana dukiya ba za ta wuce ta gabansa ba wani kuma yana tafiya wato shaɗan ya kira shi ya ɗora shi akan zalunci wani shaɗan ya kira shi ya ɗora shi akan mai kisa kashe mutane wani ya kira shi ya ɗora shi akan liwani to kaga to a abubuwan da za su shedanu da za su karkatar da mutum suna da yawa in ka kauce na farko layi na farko kila ka fada tarkon shedan a layi na biyu in ka tsallake layi na farko na biyu na uku na hudu kila a na biyar ka fada tarkon shedan ko a na shida ko na a bakwai ko na a goma ta wanda zai fara tafiyar nan ba tare da ya tsaya ya saurari kiran shaɗan ba har ya kure layin nan yana da wahala kaɗan ne to wani idan ya kuskura shaɗan ya kira shi ya fada hanyar shirka ya saki babban layi ya shiga layin shirka shaɗan yana jinsa suna tafiya idan allah taimake shi yana tafiya sai ya gane cewa ƙanya wannan layi da na fara tafiya ne kuwa na saki layi fa in Allah taimake shi sai mai ya dawo baya ya saki bi wani kuma da ana jan shi ya fara shiga wani layi din nan ba zai gane cewa ya saki layi ba can sai zai mai ya zai fara cikin wuta haka nan wanda ya shiga cikin amana mutane yana tafiya yana tafiya gane cewa ya saki babban layin nan ba can yana tafiya sai ya je fada wani kuma bayan ya tafi sai gane yi kalli na yi kalli su kai wannan ba ita ce hanyar da na fara bi ba na su layi sai dawo ya ci gaba da tafiya a gane ta wannan misali ne manzan Allah ya ba hissi wanda zane ne manzan Allah ya yi ya nuna masu habai suna ji suna gani yana buga musu misali saboda haka Abin da ake so in ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka dora kafarka akan babban layi za ka soma tafiya to tafiyar nan da za ka soma kada ka karkata kada ka kauce kada ka amsa kiran shaidaru shaidan wanda yake kira zuwa ga shirka da wanda yake kira zuwa ga zalunci da wanda yake kira zuwa ga zina da wanda yake kira zuwa ga liwadi da wanda yake kira zuwa ga gashinan dai duk kada ka amsa musu ka ci gaba da tafiyarka to da shine abin da Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ku wadanda suka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati yin tsoron Allah da ya dace ba tsoron Allah na suna ba ba tsoron Allah na cikin jama'a ba wani yana cikin jama'a mai tsoron Allah ne amma idan ya kadaita idan ya kadaita baki to tsoron Allah a ko'ina kamar da manzan Allah ke cewa ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah a duk inda kake ba sai kana garin ku ba ba sai kana masallaci ba ba sai idan ana ganin ka ba ko ba a ganin ka a ko ina to sa manzon Allah ya ba da labarin cewa daga cikin mutane guda bakwai da Allah ta'ala zai musu inuwa gobe kiyama akwai wato mutumin da yake mace mai matsayi mai kyawun halitta ta ishi matar kowa kowa idan ya kalle ta dole ya sake yin kallo ta kira shi zuwa gida babban gida ba kowa daga shi sai ita ta kukulle ƙofofi ta ce na ba da kaina kai duk abin da kake so daga ishi sai ita sai allan da ya halice su bismillah a wannan yanayi ya tsaya ya kalle ta ya ce inni a hafullah ya tsoron Allah wannan abin Allah ya haramta ba zan yi ba kun ga wannan kana karantawa mai sauƙi ne ko ba zama ne kana ji kamar za ka iya yi to kai da addu'a kada Allah shirya jarrabe ka shi ne kawai ko ba zama ne kada ka ji cewa dan yanzu kana karatu kana zuwa a masallaci ai ni ma irin ai zan iya kaucewa in in kai addu'a Allah kare kare jarrabe ka da wannan kada jarrabe ka da wannan mutuna ce kada ka nemi wannan to wanda zai tsira a irin wannan yanayi yana da wahala to tsayawa akan imanin nan babu abin da zai girgiza ka la sha'awa la duniya babu abin da zai girgiza ka ka tsaya akan dokar Allah nan shine abin da ake so to ne Allah yake cewa haqqa tuqati ku ji tsoron Allah tsoron Allah na haƙiƙa na gaskiya wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu sai kuna musulmi ma'ana kada ka yadda mutuwa ta zo maka sai kana kan hanya ta gaskiya a lokacin da mutuwa za ta zo maka kana kan cikakken imani shine al-istiqama tsayawa akan hanyar Allah akan dokar Allah subhanahu wa wata'ala saboda muhimmancin istiqama tsayawa akan tafarkin Allah Allah ta'ala ya umarci annabinsa annabi Muhammad fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak fastakim kama umirta wa man taba ma'ak ka daidaita ka daidaitu ka tsaya kama umirta kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka da waɗanda suka yi tuba tare da kai da sauran musulmai tare da kai kai da musulmai mabiyanka ku tsaya akan tafarki na gaskiya umarni ne Allah ta'ala yake bayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fasaddidu wa qarib ku nemi aikata daidai shine fasaddidu zance ka fadi daidai aiki ka aikata daidai komai kai iya iyawarka kaga cewa ka aikata abin da yake shine daidai wa qarib kuma ka kusanto ka iya iyawarka idan baka iya ba wa qaribu kaga cewa ka matso kai ta yi kaga cewa ka yi daidai ne istikaman nan wato ita ce manhajin annabawa ta yi mutum yana cikin ni'ima yana istikama amma ya shiga jarrabawa sai suke hanyar Allah dama yana bin Allah ne saboda talauci ko yana so ya yi zina ba hanya ko ba ka ne yana ga mata kyakkyawawa a zuciyarsa yana so ya yi zina da su amma babu hanya saboda haka ce in za a yi zina ya a yi zina haramun ne ashe ba wai na haramun ne ya bari ba ba hanya a gani to ina tsoron Allah yake wajen barin zina ga dama ga hali amma ka ƙi wani shi ne tsoron Allah kamar da wani mai kudi ke ce wani malami Allah za ta malam ku ina ma kuka ga zina balle ku ce za ku yi zina yace zan ba ku da dukiya Ku ba ku da dukiya yace wanda zai wato zai kaucewa zina kuma a ga imaninsa shine wanda Allah ya bude masa duniya wanda Allah ya bude masa duniya kai tafiya ka ji kasashen waje ka sauka a manya-manyan hotel ga mata kyawawa ana kawo hotel da kawo hotel da ake manya mata kyawawa to a wannan yanayi ba wanda zai ganka kuma ka ji tsoron Allah ka ce haram wannan shi ne tsoron Allah da amma kai kana zaune a garin ku gari na wayewa kana tunanin me zaka ci me zaka sha kullu kana masallaci a dole ka ba inda zaka je ba inda zaka je dole a dole ka babu inda zaka je in kana zaka je gurin da lalata ba ba hanya kace mu ba ma zina to ai ba da sauki ba ka shiga jarrabawa ba amma a ce a baka dukiya ka ji ka soka a hotel din 5 star na kasashen duniya manya-manya ka ci abinci mai daɗi ka ƙoshi an tsawata ɗakin gado manya-manya da abubuwa na jin daɗin rayuwa iri-iri to a nan ka kaucewa zina ce wanda shi ne kaucewa zina ta Allah gata malar ko ai to ina kun ga zinan na balle kuce ba za ku yi ba saboda kuna fama da ci da sha ba kullum to manhajin annabawa ne ko da akwai damar yin abin aka jarrabe ka kaga ka kaucewa kuma yin abin da ya sabu annabi yusuf alaihi salam ba kuma a jarrabe ka da wani abu mai girma irin annabi ibrahim alaihi salam ya dauki matarsa da jaririnsa ya kai su ya ajiye su a wani dajin da babu mutane babu ruwa babu abinci inni askantu min zurriyati biwajin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram kuma ya jima yana roƙon Allah Allah ba shi da ya tsuha dan shi na fari ya kai su wani daji ya ajiye su yaron ya girma aka ce masa ya yanka ɗan ka ji ka yanka ɗanka da kana ta kana ta Allah ya baka kuma yaron ba a wurinsa ya girma ba sai dai ya zo ya yi ziyara ya koma bayan ya ajiye su sai dai ya zo ya yi ziyara ya koma tsoho ya samu jariri yana sha'awar yana wasa da shi a gaban shi ya dauke shi ya ajiye ya hau kan shi aka hana masa wannan ya je ajiye wani gurin daban ya girma to ya girma ko eh to ka je ka yanka shi to manhajin annabawa istiqama da dadi da ba dadi da akwai dama ba dama ka tsaya akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ake su shi ake so huzaifa dan yaman Allah ya kara masa yadda yake cewa ya mashar al-qurra istaqimu ya ku taron wato makaranta malamai ku tsaya akan gaskiya faqad sabaqtum sabqan ba'ida fa in akhadtum yabinan wa shimala idan kun yi dama ko kun yi hagu kun saki babban layi nan da aka zana laqad dalaltum balalan ba'ida kun bata bata mabayyaniya imam ibn taymiya ke cewa kamar yadda imam ibn al-qayyim ya kawo a cikin madarijus salikin fi manazili na na'budu wa iyyaka nasta'in to littafin da yake maratar da mutum tauhidi da girman Allah yadda za ka yi zuhudu da gudun duniya ka zama bawan Allah wanda ya san Allah taurar littafin yake cewa ibin taymiya malaminsa yake cewa a'azamul karamati luzumul istiqama azamul karama karama mafi girma karama ita ce wani matsayi wani matsayi na ɗaukaka da Allah zai ba wa bawa saboda imaninsu, to babu karamar da ta kai kamar mutum ya lizimci wato tafarkin Allah ka tsaya akan tafarki na gaskiya wannan shine walittaka ta gaskiya ka zama ta mai bin Allah baka wasa da al'amarin Allah wannan shine walittaka istiqama daidaituwa tsayawa daidai wa da akan tafarkin Allah yana da girma babu wanda zai dace da wannan sai wanda Allah ta'ala ya datar da shi to Allah ya datar da mu abubuwan za su taimaka maka ka samu istiqama suna da yawa daga ciki wato imani mai inganci in ka ce la'ila illallah muhammadu rasulullah abin da zai tabbatar da kai akan wannan tafarki na gaskiya ya zama na ka inganta imaninka bisa ga alkur'ani a bisa ga sunar ma'aiki a bisa ga fahimtar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratil mustaqim Allah zai shirya da wadanda suka yi imani zuwa ga mai tafarki na gaskiya sai ka imani mai inganci kafin ka yi istikama kafin ka yi istikama da imani mai inganci zai hana ka sabon Allah cikakken imani zai hana ka sabon Allah to sha sa manzon Allah ki cewa hadisi la yazni hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min bayan da za a yi mazinaci yayi zina alhali yana ɗauke da imani cikakke sanda mutum ya je yana zina imaninsa ya ragu sanda barawo ya miƙa hannu yana satar dukiyar mutane a wannan lokaci a daidai wannan lokacin imaninsa ya yi rauni inda imaninsa cikakke yake da bai yi wannan satan ba saboda haka imani mai inganci yana hana mutum sabon Allah subhanahu wata'ala to shi yasa magabata suka damu da harkar tauhidi da imani aka rubuta littafai da yawa ta hanyar tauhidi ne zaka san girman Allah subhanahu wata'ala in baka san girman Allah ba zaka sabe shi zaka yi masa sabo amma ka san girman Allah kana jin girman Allah cikin zuciyarka to zaka masa zaka saba mishi to sha sa manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa a wata abu na biyu kenan bin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan ka inganta imaninka ka bi sunnar ma'aiki kada ka zama dan bid'a tarattu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitab Allah wa sunnati manzan Allah ya bar muku abubuwa guda biyu idan kun yi riko da su ba za ku bata ba har abada abubuwan nan guda biyu sune alqur'ani da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na ku yin addu'a abin da zai sa ka samu istikama duk ƙoƙaranka duk matakan da za ka ɗauka kai dan adam ne gajiyayye ne kai tara ne ba za ka cika goma ba to abin da zai taimaka maka shi ne ka zama mai addu'a kullum na karanta wa fatiya ihdinas siratal mustaqim ka shirye da mu ya Allah zuwa ga hanya madaidaiciya yana daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina daga cikin addu'ar sa Allahumma hdini wa saddidni ya Allah ka shirya da ni ka daura ni akan abin da shi ne daidai daga cikin addu'ar sa Allahumma rabba Jibraila wa mika'il wa israfil fafira as-samawati wal-ard alim al-ghaibi wash-shahada أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم yace za a samu sabani to a cikin abin aka samu sabani ya Allah ka nuna mu abin da yake shine gaskiya domin wannan yace zai zo ma halal ba damuwa wannan ma haram ba damuwa to mece ce mafita in kana addu'a Allah zai nuna maka zai fahimtar da kai abin da ke ne daidai kuma da sun yi sabari wannan ma ya kawo hujja wancan ma ya kawo hujja matukar kana yawaita irin waɗannan addu'o'i sai Allah ya datar da kai zuwa ga abin da ke ne daidai amma kace ina ruwana to ba mamaki ka tashi a cutar bawo abin da zai kawo ma istikama zai tabbatar da kai istikama shine ilmi mai inganci ilmi mai inganci shine zai tsare ka fadawa cikin fitintunu shine lokacin da karona ya fito da adansa yana alfahari قال الذين duniya الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم suka ce ina ma mu za a ba mai irin abin da haruna ya samu وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أمام ألبسك سكاية كيتم وأن أبا الإسلام ونزولي نباشين الخير الله لا درجنا الآخرة سامو جدا الجنة شين يفعل الخير ثم يسا ما لمي سك قانا سيوا دوك يتها قارونا ودينا الفهري بإيتا saboda yawar dukiyar har mutane suna sha'awa jahili ina ma mu ma mun samu irin wannan dukiyar me yasa malamai ba su ga wannan il dukiyar a bakin komai ba saboda ilmi ilmi da kitari saboda haka ilmi ne zai sa mutum samu ilmi saboda ilmi zaka samu istiqama in kana da ilmi gurgudo mutum zai zo ya ce maka wannan abun addini ne ayi to dama kana da mataki wato kayan rike wani asali da addini zaka ce kai wannan ya saba wa sunna wannan da'ifi ne wannan ba tsare magabata ba ne to kana da kariya kana da riga kafi to ilmi zai sa mutum ya samu istikama akan tafarki na gaskiya duk ka inda kana jahili wata za ka fada cikin kuskure ka je wato ka rusa imaninka sannan wato abin zai sa ka samu istikama abota da mutanen kirki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil man yukhalil mutum yana kan addini abokinsa saboda haka kowa ya duba waye zai dauka ya zama ya zama abokinsa waye zai abota da shi yana zuwa masallaci kullum lokaci biyar eh kana azumin sun da halis kana zuwa tuga sai ka je kai abota da mutumin da baya sallah lokacin sallah yayi wane mu je masallaci to ka je ina zuwa ka je kai sallah ya dawo yana nan ita shi ya sallah gobe mu wane mu je masallaci ba zai je ba wata ran sai ya shiga da kai ce ka bari azuma jima mu jami'i mu anan mana sai ka tsaka na jami'i tare da shi wata ran ma har lokaci ya wuce baka sani ba me jawo me ka kawo ka kai abota da wanda baya sallah haka ne idan kai abota da mai shan kwaya ko mai shan giya tun kana kyamar abu kana zaune ana sha sai ka tashi gabar gurin bayan sun gama ka zo ka zauna a majalisa gobe sun fara sha ka tashi kamar gudu. wata ran ba za ka tashi ba sai kawo da kai haka ana kallon wani wuri su gama ba ka tashi ba ne wata ran kuma ko kawo da kai ba za ka yi ba ta a kallon su tuna hira su sha wata ran su ji dalawa wani miƙamin kwarban nan da Allah ka ɗauka ka miƙa to wata ran wata ran ba za ba sai wata daga zo ka to wannan abu da su barin ta ba in ji mana sai ka fada ci musamman matasa da yawa suna lalace wani saboda mai abota da mutanen banza me yasa shan kwaya yake yaduwa da yawan ne abokai ka taba wa kyauta za su baka kyauta ba za su baka in kana jin yunwa yan kwaya masu shan giya ba zai baka abinci ka je ka ci abinci ba kudi ka je ka ci abinci ba ko sule ɗaya ba zai ba su amma za ka ji ka shi kwaya sai baka naira dubu biyu za ka shi giya sai baka dubu biyu kai ka ji ka sha kyauta na banza saboda haka aboki in ka aboki abokin ka zama mutumin kirki ta wannan zai taimaka maka wajen kai maka zama mutumin kirki ka samu istikama sannan zama a bi'a environment wuri wanda yake mai kyau ko unguwa ko gari unguwan da yake mafi yawan mutanen masu addini ne masu karatu qur'ani ne to zaka tarda cewa hayaniya unguwar ba daidai take da unguwar da mafi yawan su mashayin giya ba kullum ana fada ana zage zage yaran su ba tarbiya to amma ka zo na unguwar da yake masu addini ne ko garin da yake masu addini ne kaga wannan zai taimaka maka kaga wannan yana zuwa masallaci wannan yana zikiri wannan yana karanta alkur'ani wannan kaza sai wace ran kai masa ya maka tasiri a ta yi biyan da yake ba masu sallah ba masu zikiri ba masu karanta alkur'ani abinda ka sanin ma sai ka manta to sha sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da shawara ga mutumin na wanda ya kashe mutum 99 ya ji ya tambayi wani yana masa ganin malami a shi malami ba ne ki tambaye shi alaga ta malam na kashe mutane tasa'in da tara idan na tuba allah zai karbi tuba ta ya shiru ce kai allah ba zai karbi tubarka ba ka kashe mutum tasa'in da tara ba malami bai ba mai bauta ne ilimi daban bauta daban sai ta cin idan na tuba Allah ba zai karbi tuba ta ba sai ya hada da shi ya kashe shi ya kammala mutum ɗari ya je yi da wani malami na kashe mutum ɗari ina da tuba ce eh in ka tuba Allah zai tuba tubanka wace daga ina kake daga gari kaza kaza to ina baka shawara duk da cewa ka tuba kada ka koma garin naku domin garin naku ba kyau saboda haka ka je gari kaza da kaza garin mutanen kirki ne a ciki to yana tafiya sai fari mutu mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka sauka mala'ikun azaba suka ce wannan namu ne namu ne ku ba mu mu shi wuta don bai aiki alkhairi ba mala'ikun azaba mala'ikun rahama suka ce a ayyatu ba saboda haka namu ne ku bar mu mu kai shi gidan rahama gidan aljanna suna ta sabani sai Allah ya turo da wani mala'ika a safar dan adam sai zai ce da su me ki faruwa ne suka yi masa bayani sai ce a auna a ga ina ya fi kusa ka auna aka ce ya fi kusa da garin da yake so yake to aka ce aka shi gidan aljanna mahallu shahid anan shi wannan malamin yayi musu fatawa kada ya koma garin su dan me ba mutanen kirki bane ya koma me gurin mutanen kirki saboda haka duk inda kake kana ganin kana da imani duk inda kana ganin kana da imani inda kullun abokanka ba masu addini bane ka so baka so ba su sun maka tasiri shi sun maka tasiri ka so baka so ba ɗanar akalla zai sa ba za ka kyamaci laifin da suke yi ba kamar laraba suke cewa tattaratul imsas hebrew ihsas yawan gogayya yawan gogayya zai sa ba za ka ji komai ba sannan wato yawaita ambatan Allah al-iksaru min zikrillah yawaita ambatan Allah Masu ihbarin al tare da halartar zuci halartowa a cikin zuci kana ambatan Allah kana tunanin kana tunani akan abin da kake faɗi kana la'ilaha illallah kana tunani akan la'ilaha illallah kana astaghfirullah kana nazarin ma'anar astaghfirullah tana salatin manzan Allah kana nazarin abinda salatin manzan Allah ya kunsa wanda shi wani mutum ya zo tambayi manzan Allah a shari'o'in addinin musulunci sun yawa ka faɗa min wani abin da zan yi riko da shi abubuwa na alkhairi rassa na aikin alkhairi na addinin musulunci suna da yawa ya lallai. ka fada mu wani abin da yake bayi da yawa takaitacce ne zan yi riko da shi sai mazan Allah sai la ya zalu lisanuka ratuban min zikrillah kada harshenka ya bushe daga da ambatan Allah mana kullum ne kana ambatan Allah safi da yamma kana zaune kana tafiya a gida da waje allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim to yau ambatan Allah nan zai taimaka maka wajen istikama. ka tsaya kan dokokin Allah subhanahu ta'ala. ba za ka kauce daga hanyar Allah madaidaiciya ba abinda zai sa maka istikama wato gudun duniya az-zuhdu lid-dunya gudun duniya ba wai yana nufin kada ka ci mai kyau kada ka sa mai kyau kada ka kwanta a guri mai kyau ba wannan shine gudun duniya ba wanda daga baya ne sufaye ne daga baya suka zo suka gurbantar da fahimtar ma'anar zuhudu manzo Allah baya zama da kazanta duk duniya sun yadda cewa ba wani manzo Allah ne shugaban masu zuhudu duk wani mai gudun duniya manzo Allah shi ne shugabansa duk wani mai gudun duniya bayan manzo Allah yake sai mu kalli yaya manzo Allah ya gudun duniya yana sa riga mai kyau yana cin mai kyau idan ya samu baya zama da kazanta baya rabuwa da jama'a a gane ta gudun duniya bai nuna zama cikin kazanta wasu malamai suka ce gudun duniya duniya ta zama tana hannaka ba ta cikin zuciyarka ka samu falilar hamta idan baka samu ba falilar hamta don duniya ba za ka je ka zubar da mutuncinka ba don duniya ba za ka je ka yi aikata haramun ba karka damu da duniyan nan in ta zo falle hamdu in ba ta zo ba dama ba gurin dawoma ba ne ko ka tara za ka bari ka tafi ne to don me za ka damu idan ba ka samu ba in ma an baka an baka an tara ma an tara ma an tara ba, za ka tara ne me ka bari ka tafi kuma sanda za ka bari ka tafi ba ka sani ba ba notice to saboda haka gudun duniya da yawa daga cikin sabon Allah da ake saboda duniya ne mutum zai sata ba don duniya ba ne mutum zai kashe wani don ya doki dukiyarsa mutum zai fashi da makami ya kashe mutane don dukiyarsu don duniya mutum yana neman dukiyar zai zai tsaji kasuwancinsa ya bunƙasa zai tsaji ko yana neman mukamin na siyasa zai tsaji don me duk duniya ne to ya ji gudun matsafa aka ce da shi tsafin ba zai yi ba sai idan ya ji ya yi liwali sai je don me da samun duniya to kaga wato da yawa daga cikin sabon Allah da ake ana yi saboda sabon duniya to kai in Allah ya taimake ka duniyan nan ba ta dame ka ba ba ka huta ba ka huta dukiyar nan fitna ce manzo Allah yake cewa inna likulli ummatin fitna wa inna fitnata ummati almal hadisin imam ahmad kowace umma Allah ya jarrabe ta da wata fitina an jarrabe umma ta da fitinar dukiya fitinar dukiya yawan kullum kana yanka mutum kana gasa namansa kana ci inda akwai dukiya kana ba da dukiya za ce kai a najuwa ne mutumin kirki ne kaɗan ne wanda za su kyamake ka za su kauce maka kaɗan ne kaɗan ne za su a taru kuma gidanka ka kira malamai su zo gidanka ka daki wannan kudin da na tsafi kana yanka mutane kana ci ka biya musu umara su je maka ka biya musu aikin hajji su je maka suna maka addu'a suna jin daɗi saboda me saboda kana da dukiya to san duniya zai sa mutane su kauce hanyar Allah Masu Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wato yin amfani da lokaci sannan kuma wato kaucewa fitintunu Masu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku gaggauta aikata ayyukan alkhairi kafin wasu fitintunu manya-manya masu girma su auku irin wadancan fitinu idan suka faru mutum zai waye gari yana mu'mini kafin yamma ya zama kafiri kuma zai wuni yana mu'mini kafin gari ya waye ya zama kafiri zai sai da addininsa saboda wani abu na ɗan ƙanƙani na duniya don wani abu kaɗan zai samu na duniya sai sai da ajininsa mutum ba zai salla ba zai samu dukiya dukiyar ba na cancan ba bai wuce samun miliyan uku hudu biyar ba amma daga ɗaya daga cikin sallolin nan ko a su baya ko a zahar baya yi ko ya salla ba alwala saboda mai samun duniya kaga wani ya sai da mai. addinin su saboda wani duniya ɗan kankani ba wai mai kudi na cancan ya zama ba su kaga wannan ba da za a samu istikama sanda kuma yawaita ambatan mutuwa a duk abinda ake saboda duniya na ake yi sabon allah mutum yana yi ne ai yana ganin wannan sabon allah hanya ce ta jin daji kowane sabon Allah zai yayi masa shi ne intanetinsa ta nan zai biya bukata haka yake gari duk duniya ce to amma kullum tana tuna safe ka tuna da yamma ka tuna da dare ka tuna za ka mutu ba kuma kowane lokaci kowane sakan zai yi ka mutu kowane sakan lissafin da muke yi kullum na lissafin idan na girma na ga shekara hamsin na ga shekara sittin na ga shekara saba'in ya na sun girma na yi musu aure na yi ritaya feshin jina gratuiti na karba zan yi kaza shekara mai zuwa na ci riba kaza a kasuwa zan yi kaza <laughs> duk wanda buri ne buri ne ba zai yi ba tabbas ka so ba ka zo ba tabbas sai ka gama lissafa lissafin gaba da kaga kawai sai a rika juna facebook kasan da ne idan mutum ya mutu ba ji yanzu ka mutu tun maka kafin a duki gawonka daga asibiti likita yana zuwa ce wannan ya cika nan take tun kafin iyalanka masu sani an yada facebook alaji wani ya mutu wai dangin yaran sa makira ban waki a social media ne za su gani ka mutu to wannan burace-buracen suna ina sun tafi a banza to shi ne maza Allah ce asiru min zikiri hazi min lazzar ku yawaita ga anan maza Allah ya yi balaga ba cewa ya yi asiru min zikiri mauti ba bai ce ku yawaita tana mutuwa ba yake ku yawaita tuna mai rusa jin daɗi mai yanke jin daɗi jin dadi da kake zaune a ciki matanka biyu ko uku ko ɗaya ce da gidanka da motanka da yaranka harkokinka suna tafiya mutane suna kukan me za a ce me za a shafi allah rafa ma asiri ba ruwanka ka ci abin da kake so breakfast iri iri za a yi masa abincin rana abincin dare yara su tafi su makaranta mai kyau su je makaranta su dafi tsalle ba ba ba ba ba ba kana wasa da su ka dauki su a mota ka sa su siddin baya ga matar ka a gaba kuna hironku kuna dan inci yace yanku a cikin mota akwai dadi ko to kana tafiya cikin wannan yanayin. a wannan ga yaran ka siddin baya ga matar ka siddin gaba kuna hira irin na irin inda kuke so watsam sai ka tana cewa wata ranfa wannan abun babu mala'ika mutuwa zai zo ya dauke ka ya cire ka a cikin tsakanin matanka da yaran ka nan yaran da suke cewa baba baba baba kana ji kana gani ya raba ka da su wannan matan nan tana son ka ba ta ba ta ma rai tana yi ma abin da kake so dole kana ji kana gani mala'ikan mutuwa zai zo ya raba ka da ita ya raba ka da ita ba yadda ka iya to kaga an ka tana da wannan indi kana da imani dole zai ka kaji jiki ko kana zaune a gidanka a fadonka kana abin da gada ma ga kibi na zamani eh ka kunna babban janareto ka kunna AC duk gari ba wuta duk unguwanku ba wuta ka kunna babban ac babban generator ga ac ga kayan jin daɗi juice iri-iri kayan itatuwa wato kayan marmari na itatuwa su iri-iri an ga kana ci ka kalli wannan tisha ka kalli wancan tisha kai waya da abokin maganan business gobe za mu je dubai gobe za mu je kaza kaza to ka tuna wannan wajen falon naka na ka kalli saman na gefe gefe duka ka duba ka kalla kalli tibin nan wata ran fa za a zo a cire ni a wannan gidan ba kai za ka fita ba za a zo a doki ka a fidda kai ne za a doki ka a fidda kai a kai ka rami tunan ramin nan gaggawa ma ake za a ba haka yake asiri ku kashi da wuri wuri in alkhairi ne mumini ne alherin da kitin yafi a kai shi da wuri ya je more da wuri a kai shi kira masa karka masa jinkiri a kai shi da wuri-wuri in kuma mara kirki ne to ku yi sauri ku rabu da wannan sharri mutumin banza to ka tuna wannan kaga dole ko kana so ka yi sabon Allah ko kana so ka wuce iyakar Allah dole za ka takawa kanka birki to yana da kyau wannan din kuma yin addu'a daga fitintunu sha sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin addu'a saboda neman kariya daga fitintunu to sha sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tashahudi yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam min azabi al-qabr ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال abuwa suna da yawa suna kuski akwai muhasabatun nafs karka binciki kanka na yi daidai ko ban yi daidai ba ka tuna da ni'imar gidan aljanna da azabar gidan wuta kuma karanta tarihi magabata salihai masu tsoron Allah ka yawaita tarihinsu sun da kuma mutum ya tuba zuwa ga Allah duk da wannan zai kai laifi duk mataki da ka ɗauka kai ba ma'asumi bane zai yi kai laifi ba daga cikin sharadin zama cikakken mu'mini ya zamanto baka laifi don wannan ba zai yi ba kai dan adam ne yana daga cikin sharadin zama cikakken mu'mini duk sanda kai laifi kai sauri ka tuba zuwa ga Allah wannan shi wannan sanda kai laifi kai sauri ka tuba zuwa ga Allah zuwa ga Allah in kai wannan to wadannan abubuwa da sauransu idan mutum yana yi zai samu istikama. to Allah ya tabbatar da mu akan tabarki na daidai yana da kyau rika tunatar da kanmu irin wannan kai kana jin cewa ahlus sunna ne ai ni kaza kana gani kamar katsira abuwa da yawa ka kauce kai baka sani ba abuwa da yawa to kashe ka samu kanka a cikin matsala to abin da muka fara zama daidai Allah ba mu da su gaba daya abin da muka fara zama da kuskure Allah ya yafe mana وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين